da muka tattara a wannan masallaci masjidul ilmi da muhammad suleiman masallacin da muke gabatar da karatu wannan littafi na a ahkamul jana'i na babban malami al'allama muhammad nasiruddin albani don ba manta ba muna cikin magana ne akan abin da ya shahi hukunce-hukunce da suke da alaka da sallar jana'iza darasin da muka tsaya a satin da ya gabata cewa shugaba na al'umma ko kuma na'ibinsa su suka cancanci su yi jagoranci yayin da aka zo wajen sallar jana'iza wato sama ga wanda yake wato wali'i ne na wannan mamacin idan aka ce ga shugaban al'umma kuma wanda alhamdulillahi yana iya jagorancin wannan sallar ta jana'iza ko na'ibinsa to su suka cancanci su jagoranci wannan sallar ta jana'iza sama ga 'yan uwan wannan mamace mun kawo hadisi a hadisin abu hazim wanda ya gabata a satin da ya gabata sannan nukuda ta kusan ƙarshe wadda muka tsaya cewa idan shi shugaba bai zo ba ko kuma babu na'ibinsa wanda a jagoran al'umma baya nan ko kuma a'a ya saki nashi haƙƙi ko na'ibinsa to wanda ya cancanci ya yi limanci gaba ɗaya limanci nan ba sai sallar jana'iza ba wanda ya cancanta ya limanci shine a ƙara'ahun likita billahi wanda ya yi kowa iya karatun ƙur'ani da kuma sanin ma'anonin alƙur'ani wannan ya cancanta ya jagoranci sallar jana'iza malaka sun ma'ala tasibin lazi ware da zikin rufi kawai sallallahu alaihi wasallam sannan za jagoranci sallar ne kamar yadda ya zo bisa ga tsari na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ummu da kawo likita wanda ya kowa cancantar ya limanci mutane ya jagorance su ya ba su sallar juma'a ko sallar sauran saloli na farilla ko sallar jana'iza Shi ne wanda yake su iya barewa wajen karatu ƙura'ani da sanin hukunce hukunce da suke da alaƙa da ƙura'ani fa in kanu filkira a tisawa idan wajen karatu ƙura'ani mutane sun zama daidai wa daida a alamuhum bis sunna wanda yi su sanin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba in kanu fi sunna sawa'an fa in kanu fi sunnati sawa'an shayina na shayina da fa in kano fi sunnati sawa idan a wurin sunna daidai wa daida suke fa aka damuhum hijira wanda ya gabace su hijira fa in kanu fi hijrati sawa'an idan a wajen hijira daidai wa daida suke ba aka damuhum silman wanda ya gabaci shiga musulunci kunga haka aka tsara abubuwan na farko wanda ya kwarewa wajen iya karatun ƙur'ani da sanin hukunce-hukunce da suke da alaka da sallah sannan wanda ya san sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wanda ya gabata ga yin hijira sannan wanda ya riga ya shigowa musulunci sai wanzu Allah ya ce wala ya umarna wala ya umarnar rajulun rajula fi sultani kada mutum ya yi limanci inda wani mutum ke jagoranci eh kada ka yi limanci inda wani mutum ke shugabanci kenan akwai buƙatar idan jagora ya zo ziyara ko ziyarar masallaci a gwada ce ma'ana a taya na ka su bismillah ba musalla sai a ina lima an ka ce ga yace ba da sallah ne shi ke nan kun gane ku eh, in ka ce gidan mutum ka ga gidan mutum nan ya ga shugabanci to bai dace in ka je gidan mutum ba ka yi kwazon zaka ce ka wuce gaba ka shiga wato ka ce kai za ka ba da sallah matuƙar wannan mutumin ba ce ce ka da sallah ba shi ne ma'ana kada wani mutum ya yi shugabanci ya yi limanci inda wani mutum ke shugabanci kada wani ya yi wannan malaikun sala eh ok an kai da suwa kuma bai sani ba eh. eh wani abin nan to wannan tun da bai sai ba kaga babu kotu sai wanda limamin sai ba da sallah wani eh ba hada mashi wa gabanni to gaskiya ne wannan yana da kyau a sanar da su inda hali ya an ga sanar da su sun samu zuwa shi ke in ba samu zuwa ba sai waɗanda suka dace sun su ba da sallah maza Allah ya ce wala haka dai kada wani mutum ya yi limanci inda wani mutum ke shugabanci wala ya da fi baitihi kada wani mutum ya zauna gidan wani mutum ala ta kare mati inda aka karrama shi illa bi izinin fir izini wato anan ana koya mana ladabi ne na mu'amala yanzu ka je gidan mutum ka kai mai ziyara akwai kujerar da al'adance ya saba zama bisa wannan kujerar to bai kamata sahinta to bai kamata ka je bisa kujerar nan ka zauna ba kamata yi idan ka zo ka dibi wasu kujerun da ba su ba ka zauna kuma ko su ka zauna sai ishe ce ka zauna amma da in ba ce ce ce ka zauna ba to kar ka zauna su duk da waɗannan ababe ana so musulmi su dinga kulawa da waɗannan abubuwa abinda da ya shahi shugabanci ba ka zuwa wurin da musamman shugabanci ka ce ka yi kudu dukkan da ka shugabanci Allah ya sa mu dace yace wa ya ummuhum aqra wanda ya kamata ya limanci shine wanda ya suke karatu qur'ani walau kana gulamin ko yaro ne lan yablugul hulm wanda bai balaga balaga ta fara mawarki ba shi dai ya cancanta in yayi karatu kuma ya sa kwace kwace sallah ya jagoranci sallah la hadith amr ibn sarma saboda hadisin amur dan salma amur dan salma ce, annahum ya qawmu mutane ne sun kasance wallau abin nan wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sun kawo bakunci inda annabi sallallahu alaihi wasallam falamma arada an yansarfu lokacin da suka yi niyyar tashi daga wannan wurin qalu sun ya rasulullah ya manzo Allah man ya ummana wa ya kamata ya muna limanci qala sai annabi ce aktarukum jam'an lil qur'an wanda yashi yawan fahimtar alqur'ani ko har da alqur'ani daga cikin ku shi ya kamata ya muku limanci au ko ku aka zallar qur'ani wanda ya harda qur'ani walan yakun ahadun min alqawmi jam'an ma jama'atu yace to a wannan lokacin shi Amr bin Salma duk cikin wannan tawagar babu wanda ya hada harda ta qur'ani irin wanda na hada fa qaddamuni sai sun gabatar da ni wa ana gulamun gani karamin yaro a lokacin bai balaga ba kun gane e kun san wasu malamai na maganganun cewa duk wanda bai balaga ba baya limanci sai ga waɗanda ba balagaggu yan uwansa ba amma balagaggu bai yiwa wanda bai balaga bai ba su sallah wannan magana gaskiya tana da gyara ko da mutum bai balaga ba idan Allah ya bashi Qur'ani ya san kwace-kwacen shari'a yana iya gyaran matsalar sallah da rikice-rikicenta ku kuma Allah bai ba ku wannan dama wanda ya bashi ba to wannan yaron ba laifi bane a shugabantar da shi limancin ba ta sallah na ga irin wannan saudiya a wani masallaci da muke makwabtaka da su akwai limanin akwai na'ibi na'ibi karamin yaro da yake allah ya samu yaran su girman jiki ko da ba su balaga ba to haka yaron zai zo kuma ga mudu ya babu sallah amma yaron ya san kashi don duk zaman da mun kai har mun kabaro da ɗaya da shi ƙur'ani akwai shi sannan hukunce-hukunce sallah ya san su duk wani rikici da sallah ta shiga gwargwado yana yi wani ita kuma shi ka da sallah amma munan galibi in kun duba ba cika ɗau ƙananan yara wanda ba su balaga ba a ba su limanci ko bi karatu kaga yanzu da yawa za ka samu yaro wanda bai balaga ba ya haddace ƙur'ani kuma ya sa hukunce-hukuncen shari'a to ni allah ya a ba limanci babu da ne kuma yi mai haka nan ƙara ɗaukar jina an kai wani abu ko yana son ya yi shi ba zai yadda ya yi ba saboda mi ya san girman da an kaba shi ya san matsayi sannan kira dai ga sauran yara su ma su gyara tarbiyyarsu su yi ƙoƙarin zama da yadda su ma nan gaba za a yi masu da an kai saboda haka wannan abu ne da ya kamata mu lura da shi kware da gaske yaro inda ya dace qur'ani ya san hukunci hukunci to suna da haƙƙi na yin limanci to shine yake cewa faqaddamu faqaddimuni wa da gulamu wa alayya shamlatul li yace a wannan lokacin ina dan karamin yaro ina dan tara haka su ma haka amma dai duk da haka aka aka sani shugabanci faƙala ya ce fama shahittu majama'an min jurmin ban taɓa halartar wani taro na ƙabilar jurmi ba illa kuntu imamuhu ba sai na zama ni ne limaminsu duk wani taro da an kai shi wannan yaron yace shi ake jagorantar suwa ya bayar da sallah wa kuntu usalli ala janazatin kuma na kasance ina yi masa sallah akan sallolin wasu su ya da suwa an gane ko ila yau na haza har zuwa wani gari da nake muku magana ashe kun ga limanci da sallar gawa limanci da sallolin hamsu salawat sallar juma'a duka yaro in ya san shi ya da shi ƙur'ani ko ya da shi so mai tsoka cikin ƙur'ani kuma ga waɗanda ko da manya ne ba su kai shi ba to sai a jagorantar da shi ba laifi ba ne inda ya san Allah ya sa mu dace eh eh eh Eh. gaskiya haka to in dai mutum na zuwa makaranta yana jin waɗanda na kaga da ga abin da shari'a ba laifi ba ne yaro in shi Allah ba ilimi ya ɗauka gare ka kai hankuri a bari ya jagoranci sallah ba laifi ba ne yana da kyau uwaye su kula da irin wannan su lura da irin wannan ga ababe kada su dawo suna tunanin cewa ai karamin yaro Allah ya sa mu dace domin ji wannan ke matsala ta 69 idan sama jana'izu. adidatun minar rijal wa nisa ce yayin da ijtama'at janaizu waki janaizoji janaiza tattaru adidatun mai yawa minar rijal wa nisa janaizan maza da mata an yi rasuwa da yawa an tara adadi na maza da mata da yawa inda suka rasu shi ya an zo yaya za a yi da su za a ce kowanne a yi mai sallafe daban ko kuwa ana iya haɗa su duka a yi mun salla guda shi ne ma da ke sulliya alaiha salatin wahida sai a yi mun sallah guda gawa wakina sun ka taru da yawa ko hadarin mota ko gobara da sauransu to sai a tattara gawawakin duk gaba ɗai sai a yi musu kamar irin sallar da ake wa mutum guda yanzu misali bari buga muku wani abu za a ga an kace an ce ɗauran aure aure in ya kai goma duka za a hada su a ce a yi siga idan an ka zo yin siga an ka ƙare in za a ɗaura aure hudu ba guda a kai ya an hudu ba guda kuma addu'o'i guda akai ba a cewa masu wanga daurin aure na farko su taho in sun kai ai musu musta su hudu ba a yi addu'a su kuwa su taho kaga ba a haka to dai irin waɗanda be suna da matukar muhimmanci ga mutum ya san da su cewa idan gawawaki suka taru to in za a yi sallah ana iya musu sallah kamar ta mutum guda وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا za a sanya mazaje ko da ƙananan yare ne min mayar lima na daga abin da ka biyar liman kun gane abin da aka zai gawawaki sun taru maza da mata an zo an ce ‘yan musalla ko ba haka ba to waɗanda za a ajiyewa kusa da liman su ne mazaje maza su za a ajiye kusa ga dalima sannan mata sai a ajiye su su bi maza jama'a kun gane ba gane yanzu misali a ce wannan gawa ce ta maza wannan gawa ce ta mata kuda da ni ga liman nan to liman ya tsaya nan to maza ita za a jera hannun kusa ga liman su ko mata sai su biyo baya can daidai da alƙibla amma da za a ce za a sa su kabari ne to ko ba haka tsarin yake ba nan ana magana wurin sallah maza ko da ƙananan yara ne to su turo kusa ga liman sannan daga nan sahun matar da zai biyu bayan shi to kaga duk waɗanda hukunce-hukunce na da ya kamata ga duk wanda zai jagoranci sallar gawa ya san da shi maza su ake wara ajewa gaban kusa gari ba cikinsu ya akwai mahadata ƙur'ani su wara zama kusa gari ba sannan masu biyu sannan sauran mutane in ƙananan yara ɗaya na sai a kawo su kusa ga liman sannan mata na biyu a baya wannan shi ne ƙa'idar da ya kamata a ce mu kula da ita a wajen abin da ya shahi wato ita sallah ta jana'iza mu kula sosai ga irin wannan abubuwan kada sai an je ta aita rikice-rikice game da irin waɗannan matsalolin Eh. Eh. Eh. to in ba a sani ba ko ba a bambancewa kawai don ajiyar su ne eh gaba ɗin sai ajiyar su a yi musalla wani ke tambaya cewa mota ce ta fadi kuma ta ƙone da su ba iya bambancewa tsakanin gawar namiji da gawar mace to kawai sai a jajjera su sai dai haka ra'ayin eh Allah ya samu da to shi ne yake cewa a wajana'izul inasu jana'izan mata mimma yanar kebla ta zama ita ka bima alkebla idan tana can alkebla su kuma jana'izan maza ita ka jibintar liman kusa ga liman kenan eh fa innahu sunna wannan ne sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ƙada nasu ibn kama qala nasu kamar da nasu ya wada annabi Umar daga ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda annahu salla ala diski janaizin jami'a cewa a shi nasu ya yi sallah a kan gawawaki guda tara alar rijalu sai ya sanya mazaje ya nuna imam suna fita kusa da liman wanda ta suku mata ya linar ƙibla suna kusa ga alƙibla an gane ko? eh hunna sabon wahida amma kuma za a yi musamman guda jama'a na ji idan aka zo za a yi sahu guda mazaje su suke kusa da liman su ko mata su suke fuskantar alƙibla ma'ana su a kusa ga alƙibla ba fuskantar alƙibla ba damar da za a ajiye su ne kusa ga liman amma su kusa ga alƙibla su su kuma a mazaje suna kusa ga liman wannan shi ne shari'a shi ne ma da ke koda ƙananan yaren wa wanda atin janazatu ummu kursum da aka aji jana'izar gawar ummu kursum binta ali ne gidan ali wato imra'atu umar bin kadda mata umar dan haddabi wa bin lahar danta yuqalu lahu zaid ana ce mai zaid wa zaha a duk gaba da aka ajiye sunan su ma wal imam yawma idhin wanda ya jagoranci sallah a wannan lokacin shine sa'id ibn al wato sa'idu dan adi wa bin nas an ibn a cikin mutane akwai ibn abbas wa abubuwa hurairah akwai abubuwa hurairah wa abu sa'idin akwai abu sa'idin wa abu kasada akwai abu kasada kawai za a sai aka aje wannan yaron mimma ya lalle ma ya zama kusa da liman kadiba ba ga matar sayidina ali ko sayidina umar abuwan matar shi da ɗansa sun rasu sai aka ɗauko wannan ɗan yaron namiji shi a kusa ga liman ita kuma wannan matar tana kusa gare shi kun gane ku? faƙalar rajulu sai wani mutum ya ce fa'ankartu zalika sai ni musu haka nace ya babban mace irin wata mace aka aji ta baya a ɗaukaɗanta a sa gaba wadda zarta ina bin abbas sai ni kalli ibn abbas wani wa abin huraira da abu huraira wa abu sa'idin da abu sa'idin wa abu katada da abu katada fa qultu nace da su ma haza me yasa an kai haka gamsa tsaye manyan sabai da me yasa aka yi haka aru su suka ce hiyar sunna shi a sunna abin nan da aka yi shi a sunna a fara gabatar da maza kusa da liman sannan mata sannan wannan gawar ko da karamin yaro ne ya rasu to shi aka fara kawo kusa ga liman sannan mata a jiro su kuma ka'ida in za a jera su a yi sallah sau ake za a jera su ne wannan maza suna kusa da liman ƙananan yara maza sannan mata haka abin da ya fi tahiya har zuwa ƙarshen adadin mutanen da aka samu bayan wannan hukunce-hukunce suna da kyau kware da gaske al'umma musamman ku matasa masu tasowa nan gaba yana da kyau kware da gaske musamman daga hukunce-hukunce kuma kwatanta aiki da ke. addinin nan wannan gaba hannunku zai koma nan da shekaru kaɗan duk wanda a wurin gada cije ya daga masjidin ilmi na hannun kuwa da masjidin ilmi kuwa da shabbumi kuwa da masallacin sarki sama'ila duk wani masallaci na kuna mu lokacin mayan bai adabu don mutu duddudu komi addini na hannu to idan ba ku karatu ba za ku shiga matsala to amma in kun yi karatu sai ku ce a ɗogon kaza ai an taɓa yi mana karatun littafin nan magana kaza na nan ciki kuma sai a ce a gane ka Allah ya samu dace mala ya ce wa ya juzu an yi salliya ala kulli wahidin minar jana'izi salatar kuma ya halatta kowane mutum guda cikin wakil nan ai mai sallah ta daban ya halatta kun gane in aka zo sallar gawa halar ne a haɗa duk gawa waje. a yi mun sallar mutum guda kuma ya ga ce kowa a kawo shi a yi mai tayar sallar daban-daban da shi ma ya halatta ba a yi laifi ba la'annahu al'asar domin shi ne asali la'annan nabi ya sallar al'usalama fa'ada zalika kuma annabi ya taɓa aikata haka da gawa fi dari uhud game da shahidan uhud wanda suka yi shahada uhud duk wanda ya rasu sai manzo zala ce a kawo mai shi a ce wannan warina zai yi mai sallah da haka in an girga aka haɗa wajen aka yi musu sallah guda yayi idan aka rarrabe su kowa aka yi mai sallah sai daban-daban kuma yayi annabi ya aikata haka kama ta kaddama kamar da ya gabata daga nan sai matsala ta 71 wata juzu salatu alal janazati fil masjid ya halatta a sallar gawa a cikin masallaci ya halarta a yi sallar gawa a cikin masallaci a ɗauku gawa a shigo da ita cikin masallaci a yi masa sallah duk da wasu malamai na musu hakan suna ganin albe bai dace a dogu gawa a shigo da ita cikin masallaci a yi masa sallah to al'allama din da albani sai azan matsala ita an matsala ta wato a ita an matsala ta 80 71 yace wata juzu salatu sallah tana halatta alal janazati akan gawa fil masjid cikin masallaci la hadisi aisha radiyallahu anha hujja kuma hadisi ummu aisha Allah ya kara mata yadda tace lamma tuwaffiya sa'ad bin abi waqas lokacin da sahabin manzon Allah da kira sa'ad abi abi waqas ya rasu ursila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sun aika an yamurru bi janazati a biyo da gawa sai gidan mutum cikin masallaci a dogo gawa sai a shigo da ita masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yusallina alai kuma a yi mai sallah fa fa'alu kuma sahabbai suka aikata haka kun ga inda dangi na suna yi da haka ba yi ba ne kowa kawo yi ala hijirhun da aka zo da shi aka biyo da shi sai daidai dakunan yi sallu na alai aka yi mai sallah da haka ya halatta a shigo da gawa cikin masallaci a yi mata sallah ba yi ba ne a matsala ta 72 lakin al'afdar allama muhammad nasir jini albaneci sai dai abin da ya shi a salatu alaiha kharijin masjid in za a yi sallar mamaci abin da ya shi a yi sallar nan kharijar masjid wajen masallaci kuna jin jama'a eh shi ya fi makanin a wani wuri ba da salata bayan an gama salla in sun samu na ya akwai hili isasshe kamar zai da guri kaga akwai can wuri to sai a ce to jama'a ya halatta a shigo da gawar nan cikin kware masallaci a wani salla amma da shari'a an ce abin da ya farala a yi wajen masallaci domin ko kullum abin da ya farala maka faɗa zaka a haita waje sai liman ya haita waje ga turu ka a cikin da ita daidai inda liman ka ba da sallar idi sai a jigawa nan sai liman ya shiga ya mata sallah mutane su yi sahu ko ina a cika a yi sallah to wannan zai ya zama na ba cikin masallacin an kai ba yi wajen masallaci amma wani ba da na ba amma dai abin da ya yi a yi ƙarin masjidi wato wajen masallaci fi makanin a cikin wani wanda ma'ahu wanda a tada masallaci eh eh a ajigawa liman eh ayin yanzu da ita ya halatta ba mun karanta ba yanzu da ku yanzu misali ba ga masallacin gaba a ce gagawa an shigo da ita sai a tona a ajiye town na gaba sai neman ya tona ya sai eh, a yi wata sallah ya ana gama kuma a haifar ita nan ya halatta eh? eh amma a haifar waje tun da akwai farfajiyar fili a yi sallar nan to ya yi farala hmm. eh, yace kama kana kama kana amúrò ala adin nabi kamar yadda al'amru yake zamu na annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-ghalibu ala hadihi fiha shine mafi rinjayen shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zalika ahadithun mazkura a cikin wannan akwai hadisai na daga cikin su منها لكتشف صلاة صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلى ده النبي هو النجاشي في المصلى سمين إيل ونور واجه إيدي كاقا wanda duk ya san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san bakiya to da manzo Allah zai sallar jana'iza ta najashi ai bai cikin masallaci ba sai ya fito na wani hili da a tsakanin masallaci da bakiya ya tsaya na mutane suka yi san aka yi sallah da ya nuna wa mutane yin sallar jana'iza wajen masallaci shi ya shi sama ga yi cikin masallaci amma in an kai cikin masallaci yi da yi amma da yi wajen masallaci ya haifar da mun gane ko a shi da yake cewa fi zalika a halin turma da tsora ga yanar wanga da muka ambata a arubar a kusa ga a. daga cikinsu akwai hadisin annar yahuda ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rajulin minhum da wani mutum guda daga cikinsu wa mura'atun da wata mace zana yari sun ka yi zana yahudu sun ka kama wani yayin da cikin namiji da mace sai suka zo da shi inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amara bihi ma wato farujima da aka zo da su sai annabi ya bada umarnin aje saboda sun yi aure da wannan namijin da wannan mace aka je ƙariban min mawzi'il jana'iz nan kusa ga inda ake yi gawaki sallah inda masjid nan kusa ga masallaci shi yasa kaga mu yanzu da muka yi argungu alhamdulillah ya daidai sai aka ware hilin idi kan ake zuwa galibi ta ake yin sallar jana'iza sai dai wani abin da ba mu gano wani lokaci akwai lokacin da za a cewa ba canza ana ba lura da adadin mutane ba su da yawa kuma yan an ka ce canza za ana waɗansu mutane ba za su samu damar zuwa ba yanzu misali idan aka ce wane yara za a yi mai sallar za a yi mai sallar masjidar irin bayan sallar na za a yi mai sallar jana'iza masjidin ilmi bayan sallar la'asar don allah malar adadin mutanen da za a samu suna nan cikin gari ne kuma mutumin na cikin unguwar gani da adadin mutanen da za a samu a can hilin idi da waɗanda za a samu nan wayahi yawa kuna ji wacce an gun gabai nan yahi to daga cikin manufar yin sallar jana'iza akwai bukata a samu adadin mutane to kaga ashe ba kowace sallar gawa ake dauka a ce sai hilin idi ba sai a tsaya nan ya gama masalla, sai a haifi wannan farfajiyar sai a aji gawa dunnan baranda da nacan da nan duka a tsaye tsaya a faɗa ma duk mutanen da Allah ya ga daga nan har ƙarshen layin da cewa za a yi sallar jana'izar wane bayan sallar la'asar a nan masjidin inda sai ga mutane sun halarta duk wanda bai samu abin hawa sai yanzu in aka gama sallar in bai samu damar rakiya sai ya masu samun damar rakiya sai su su yi rakiya sallar ladarta da rakiya ladarta ba amma ya aka ce dole dole sai an je da hitan wani bai da abin hawa bai zuwa kaga an haramta mai wannan lada eh eh ila musamman ila halin da muke ciki yau mutum nawa adda abin hawan da zai goya mutane da yawa ya ce da su wani ma ga motoci amma mota ba ta da mai irin wannan sai a dabi wani masallaci ko a dabi wani hiri cikin unguwa sai a ce to za a yi muwa da sallah farfajiyar hilin makaranta kaza ko hilin kwallo kaza ko da hina za a yi mai sallah hilin kwallo wuri kaza za a yi sallah hilin sukuwa wani yi ba ne sai a tsaya nan saboda arzikin jama'a za su yi taruwa a yi sallar in kuma cikin abin da ka lura da shi to wai na can ai makabarta ai wurin ba da sarwa an ba da sarwa ga inda za a tsalla duk inda haka zo wannan wurin wannan yana da bukatar a faɗa da bayani akan irin wannan allah mu dauke sarki ya samu dace shi ne yake cewa a kamar abin da ya faru ga shi wannan wannan bayahudan lokacin da ya zo wadanda aka zo da su da wannan matar wanzu Allah ce ya mun sallah eh. eh eh daman su eh, bayahude da bayahudiya tambayar da aka sun musulunta sai eh, haka ne sun musulunta kuma sai aka yi musu abin da shari'a ta ce a yi musu alhazin tilfatari hafiz ya ambata cikin fatawar bari a imam hafiz al-asqalani yace innal ne? innal musallil jana'iz lalle mai sallar gawa kana Lafi'an bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam min nahiyatin jihatul mashariq وقال في موضع الآخر والمصلي الذي كان يصلي عند عنده العيد والجنائز هو من ناحية البكيئة للجركة duk dai maganar da ya kai dai da aka yi ba a yi da cikin ne masallacin ba wajen masallacin da aka yi ta kusa ga lokaci ku duba na lokaci ya ko sunan za mu tsaya adina ma muka karanta daidai Allah ki ba mu ladarsa kurakure Allah ki yaye mana kullum dai ina ta ba mu hankuri har yanzu dai sallah gaba aka yadda take ba hukunce hukunce da ya ga sahodi wayanda suke da alaka da sallah kuma hukunce hukunce suna da muhimmanci Muri riga wayannan hukunce hukuncen Allah ya dace da mu da daidai Allah ke amintar da mu ga abin da muke jin tsoro subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh